jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio voa na lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bannan zamu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin mu koyi harshen farasanci zamu kawo muku shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗanda su ne abin da za a saurara da yardar allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 26 ga watan Satumban shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma ga watan biyu awal na shekara 1445 hijira kamariya. Masu saurare ku san cewa shekaru 116 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan Satumban shekara ta 1907 kasar new zealand da ke gabacin australia ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila mulkin mallaka turawa dai sun fara zuwa new zealand ne tun shekara ta 1769 sannan kuma shekarun da suka biyo baya turawan suka fara yin hijira zuwa kasar new zealand amma 'yan asalin kasar waɗanda ake kira da maori sun kullar jijiniya tsakaninsu da turawan kan cewa turawa waɗanda suka fara sa kafar su a ƙasar ba za su bari sauran turawa da suke zuwa su mame ƙasar ba amma saba wannan alkawali da turawan suka yi ya sanya kabilar mari suka shiga yaƙi da turawa a shekara ta 1840 har zuwa 1870 sai dai da ƙarshe mutanen ƙasar ta new zealand sun samu 'yancin kai a rana irin ta yau shekara ta 1907 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sa gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan satumban shekara ta 2013 'yan ta'adda a ƙasar syria su kashe maya nasar da rahoton tashar press tv a ƙasar syria maya nasar dai ya rasu sanadiyar harin da 'yan ta'adda su kai a inda hussein murtada ɗan rahoton tashar al'alam da suke yin aiki tare a lokacin shi kuma ya samu raunuka dukansu dai 'yan ta'adda ne suka buɗe musu wutar bindiga bisa masanar da suke da ita akan cewa waɗannan 'yan jarida suna bayar da siyayyar rahoto ne daga ƙasar ta siriya da ke fallasa irin barnar da 'yan ta'adda suke tafkawa a ƙasar tare da goyon bayan wasu ƙasashen turai da na larabawa da nufin kifar da gwamnatin bashar asad wanda baya ɗasawa da su kuma a lokaci guda yana mara baya ga ƙungiyar gwagwarmaya na falastinawa masu fafatakar kwatar 'yancin su daga mamayar yahudawan isra'ila kamar kuma tashar talabijin ɗin take mara baya ga kungiyar hezbollah ta kasar labanan da kuma ƙawancen da take yi da kasar iran wanda kuma waɗannan su ne abubuwan da suka sanya turawa da wasu 'yan koransu daga cikin ƙasashen larabawa suka shiga takun saka da bashar al-assad an haifi ma nasar ne a ranar talatin ga watan yuli shekara ta tara a ƙasar syria sannan ya kammala karatun jami'a a birnin new york na kasar amurka yana ike tashar talabijin ta press tv ta kasar iran a matsayin ɗan rahoto daga syria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 To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. najeriya kwatan ɗaukar ƙara ta ce akwai shari'o'i 39,526 a gabanta a halin yanzu sojojin ƙasar burkina faso sun dakatar da wallafa wata jarida ta ƙasar faransa shugaban hukumar makamashin nukila ta ƙasar iran ya ce matsin lambar ƙasashen turai da ya tasiri wajen dakatar da shirin na ƙasar iran ba tons kuma ga labaran dake-dake shugabar kotun ɗaukar ƙara a tarayyar najeriya mai shari'a monica domban ta ce kotun ɗaukar ƙara tana da shari'o'i 39,522 a gabanta jaridar daily najeriya ta bada rahoton cewa mai shari'a musin ta bayyana hakan ne yan bikin kaddamar da sabuwar kalandar shekara ta shari'a ta 2023 zuwa 2024 ta ce kotun ɗaukar ƙara

kotun dai ta kammala kararraki 3,765 sannan kuma ta kori kararraki 5,617 an kori 1,030 daga cikin waɗannan kararraki kuma an ba da izini a kan 10,331 har yanzu kotun tana da jimillar kararraki 39,526 da suke a gabanta ta ce an samar da kwamitoci na shari'a 98 domin sauraron ƙorafe-ƙorafe na zaɓe a faɗin najeriya domin gudanar da jimillar ƙorafe-ƙorafe 1,209 waɗanda aka shigar a gabanta to a batun kuma shugaba bola ahmad tinubu na najeriya ɗin ya roƙi wata mai shari'a ƙasar amurka nancy maldonado da ta umarci jami'ar jihar chicago ta kare wasu bayanai waɗanda suka shafi karatunsa a jami'ar musamman ma bayanai waɗanda suka shafi yadda ya shiga jami'ar da kuma jinsin sa a lokacin da yake ɗalibi inda ya roƙi kawai da a bar da takardar shaidar kammala karatunsa ga tawagar lauyan tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar wanda ya buƙaci hakan lauyan shugaban ƙasan shine gabatar da wannan buƙata wanda ya cewa tinubu ya riga ya kafa hujja mafi muhimmanci ba tare da wata shakka ba a jaridar punch ta rawaito wani rahoto da ke cewa atiku abubakar ya samu umarni daga wani alkali a kasar amurka jeffrey gelbart da ke umartar jami'ar chicago da ta bayar da bayanai na karatun tinubu ga tawagar lauyan atikun takardun da atiku ya nema dai ta hannun lauyan nasa sun hada da bayanan takardun shaidar shiga jami'a na tinubu da kuma lokutan da ya halarci wannan jami'a tsawon lokacin da yana karatun digiri. ta jama'a masu harkar shafa labaran da sana zo muku ne daga hausa radio tehran gwamnatin burkina faso ta ce sun sanar ɗaukar matakin dakatar da wallafa wata jarida ta kasar faransa gwamnatin burkina faso da ta ce ta dauki matakin ne bayan da jaridar ta wallafa wani labari mara tushe wanda yake zargin cewa ana zaman ɗaɗɗar a cikin rundunar sojan kasar ta burkina faso gwamnatin mulkin sojan kasar dai ta dakatar da buka jaridar ta faransa mai suna jiyon afrik a kasar ta zarginta da neman zubar da mutuncin rundunar sojan kasar tun bayan da soji sa kwace mulki a kasar burkina faso a shekara ta 2022 sun dakatar da gidajen talabijin da rediyo da dama sannan sa kori wakilan gidajen watsa labarai na kasashen waje musamman waɗanda suke da alaƙa da faransa an kafa jaridar ne a shekara ta 1960 kuma a can ne hedikwatar ta take inda take wallafa labarai a shafin intanet da kuma mujalla wadda ake buga ta a wata-wata sannan kuma tana da wakilai da dama a kasashen afirka da kuma wasu sassa na duniya gwamnatin da ke birnin wagadugu ta dakatar da sayar da wannan jarida ta kuma rarraba ta a kasar ta burkina faso sai abin da hali yayi inda kakakin gwamnatin sojan da kuma ministan sadarwa ya ba da wata sanarwa wadda yake cewa daga ranar jiya litinin aka ɗauki wannan mataki kuma aka fara zartar da shi ya zargi jaridar da wallafa wani labari wanda yake cike da yaudara kamar da yadda ya bayyana da kuma ƙoƙarin karkatar da kawunan jama'a daga hakikanin abin da yake gaskiya sanarwar ta ƙara cewa an wallafa waɗannan labarai ne ba tare da wata hujja ba domin a zubar da kimar rundunar sojin ƙasar burkina faso in ji sanarwar shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran muhammad islami ya yi kakkausar suka dangane da irin matakan da kasashen yammacin duniya suke ɗauka na matsin lambar siyasa kan jamhuriyar musulunci ta iran da nufin durkusar da ita muhammad islami ya bayyana hakan ne a wata ganawa da da babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael mario grossi a birnin vienna a ranar jiya litinin jami'in na kasar iran lokacin da yake sukar salon siyasa na kasashen yammacin duniya ya ce ta hanyar ɗaukar matakai na kakaba takunkumai a kan kasar iran da nufin durkusar da ita ko kuma yin tasiri a kanta hakan bai haifar da haɗa mai ido ga kasashen yammacin duniya ba kamar yadda hakan ba zai yi tasiri wajen hana iran ci gaba da aiki na haɗin gwiwa tare da hukumar iaea e ba ganawar da ta zo ne a daidai lokacin da ake samun takun saƙa tsakanin iran da kuma hukumar ta iaea e bayan matakin da gwamnatin kasar iran ta dauka na hana wasu jami'an hukumar gudanar da ayyukan su a wasu cibiyoyi na nukiliya na kasar shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya iaea e ya fitar da wata sanarwa inda ya allawa dai da abin da ya kira matakin da kasar iran din ta ɗauka na rashin daidaito a cikin ayyukan da suka shafi shirin nata inda ce yana kira ga iran ɗin da ta janye wannan mataki kuma bayar da dama ga dukkanin jami'an hukumar su gudanar da su na sanya ido akan shirin ta na nukiliya duk da cewa dai shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya din ya tabbatar da cewa iran tana daga cikin kasashe da suka rataba hannu a kan yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta mpt kuma hukumar za ta ci gaba da yin aiki kafada da kafada tare da iran a cikin wannan yarjejeniya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To da aka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na mukoyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci da yalla ubangiji a shirinmu na yau za mu shiga cikin darasi na 26 za a iya samun mutanen wannan shiri a shafinmu na intanet idan aka leƙa shi kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata a cikin shirin namu na yau da allah ubangiji za a ji cewa muhammadu ya kama hanya zuwa ofishin gidan waya domin aikewa da wasu littafai zuwa ga kawunsa da ke zaune a ƙasar japan wanda ya san cewa mutum ne da yake da matukar son karanta littattafai musamman littattafai na tarihi saboda haka muhammad ya sayi irin waɗannan littattafai domin aikewa kawunsa da ke can zaune ƙasar japan domin ya kaya tsakanin muhammadu da kuma ma'aikatan ofishin gidan waya sai ya kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara sauran kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar yadda aka saba. ببخشید کی حقوری بسته دوری پستی نه ایکی و تا گیرانویه من دارم اینا دا به کجا؟ زوا اینا شما می فرستید. کی زکا ایکا من فرستم. نی زن ایکا این ونن ژاپن قصر ژاپن چه چیزی؟ menene kitab littafi se uku seta guda uku lutfan do Allah bas ka buɗe kitab ha littafai pocket envelope مخصوص نه مسمم ما میگذاریم مو منا سکاوا کی یوشی آن میرسد ونچن زی ایسا پست گیرن ویا پست عادی hanyar aikewa da saƙon gidan waya ta yau da kullum. پست پیشتاز هنگر ایکی وار ساقوان گیرن ویا مپی سوری با دا بعد از باین سه هفته ما کنی اکو چطور؟ یا یا کمتر از قصد ده روز kwanaki goma. Adrese اینجا Adreshin nan. Benevisid. Ka rubuta. Hatman. Tabbas. To Madalla yanzu kuma sai a wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana. ببخشید آقا من یک بسته پستی دارم بسته را به کجا میفرستید؟ آن را به ژاپن میفرستم چه چیزی در این بسته است؟ سه تا کتاب لطفا بسته را باز کنید ما کتاب ها را در یک پاکت مخصوص میگذاریم این کتاب ها کی به ژاپن میرسد؟ با پست عادی آن را میفرستید یا با پست پیشتاز با پست عادی با پست عادی بعد از سه هفته این بسته به ژاپن میرسد با پست پیشتاز چطور با پست پیشتاز کمتر از ده روز لطفا آدرس را اینجا بنویسید بله حتما تو da انجی an ji da ni abdullahi salihu katsina na shirya na gabatar nake muku fatan alheri sai a tarbe mu a mako na gaba. tun kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a saurare Assalamu alaikum barka da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri na da shi sake ka muku wake-wake da kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran. To bari koma gefe in haɗa ku da Amir Abbas Husaini domin jin irin waƙar da ya tazar mana. Da fatan masu zama kuma za su ji daɗinta. ta. شهر سعدی سعدی که سخن گفته به حد سرو ناز باشه پر و پروانه و پرواز باشه بهشت اونجان که و ناز باشه پر و پروانه و پرواز باشه زمین و آسمونش آشبونه آشبونه مثل شهر خودم شیراز باشه باشه زمین و آسمونش آشبونه عاشقونه مثل شهر خودم شیراز باشه بهشت اونجان که سر ناز باشه پر و پروانه با پرواز باشه زمین و آسمونش عاشقونه مثل شهر خودم شیراز madalla da amir abbas husaini a cikin wannan waka da yara mana mai cike da ma'ana da fatan masu sun amfana da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da fa'idantuwa da irin abubuwan da aka ji a cikin wannan waka a nan zan jaran linzamin shirin gan lokacin a ranar mu a tare shiri na gaba domin jin mu ɗauke sabuwar waƙar amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi ne kammala ni da na jagoranci nake cewa ku zama lafiya sai dai kada a manta za a iya ci gaba da bibiyan shirye mu a shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. که تو تنگای کوچیک ببینی کی میگه کسی به ما نمیشه از سر شاخه بارون بچینی کفشای کتونی تو دادی به من تا شبی خواب گلا رو نشنی سیب ما اگه میخوای بچینی شاخه فواره ها رو نشکنی اگه چشمه ها کیه ای فکر تو خواب شب تموم بشین چشمه ها میخوان به دریا to don za mu karkare sai Allah kama can an jama da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin goshin lafiya